Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ƙasar Ukraine na kan hanyar samun damar tsayawa da kafafanta a fannin soji a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a ranar Juma'a. yana mai bayyana cewa sauran kasashe fiye da ashirin sun yi alkawarin ci gaba da bada nasu taimakon na soji da kuma kuɗi ga ƙasar ko da amurka za ta janye tallafin da take badawa a ƙarƙashin wani shugaba daban a karan farko kai tsaye blinken ya yi magana a kan yiwuwar tsohon shugaba donald trump ne zai lashe zaben watan nuwamba ya kuma janye alkawuran taimakawa ukraine amurka a ƙarƙashin shugaba joe biden ita ce tafi kowace ƙasa taimakawa ukraine a yakin da take yi da mamayar rasha sama da shekaru biyu Trump na shan yin kalamai daban-daban a bainar jama'a a kan batun kama daga sukar tallafin da Amurka ke badawa don tsaron Ukraine da kuma goyon bayan kasar yayin da mataimakinsa a neman takara sanata daga jihar Ohio JD Vance ke jagorantar kokarin da 'yan jam'iyyar Republican ke yi na toshe biliyoyin dalolin da Amurka ke kashewa a kan Ukraine ta fannin soji da tallafin kuɗi tun bayan fara mamayar Rasha a shekarar 2022. Sojojin Isra'ila sun yi lugudan wuta a kan yankuna da dama a zirin Gaza a jiya Asabar tare da kai hari a kan wani wurin ajiyar makamai na kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon. Akalla Falasɗinawa 39 aka kashe a faɗin Gaza a cewar jami'an kiwon lafiya yayin da dakaru ke ƙara dannawa da tankokin yaƙi zuwa yammacin Rafa. Hare-haren da aka kai a garin Adlon da ke kasar Lebanon mai tazarar kilomita 40 arewa da kan iyakar kasar da Isra'ila sun haddasa tashin wasu bamabamai tare da jakata akalla farar hula hudu. Kamar yadda wasu majiyoyin jami'an lafiya da na tsaro suka shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters. Nan take dai Isra'ila bata ce uban ba akan batun. Wannan harin na zuwa ne bayan tsananta musayar wuta da aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran a kudancin Lebanon. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a tashar jiragen ruwa ta Hodeida a Yemen wadda ke karkashin ikon 'yan tawayen Houthi a jiya Asabar kwana ɗaya bayan da wani harin jirgin sama mara matuki da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan Iran suka kai ya yi sanadin kisan farar hula ɗaya a Tel Aviv kamar yadda ɓangarorin biyu suka bayyana. hare-haren da suka haddasa tashin gobara da kuma tarnakewar bakin hayaki su ne na farko da isra'ila ta ɗauki alhakin kaiwa a mashigin ƙasar mafi talauci a yankin ƙasashen larabawa mai tazarar kilomita dubu biyu daga wurin a cewar manazarta zubar da jinin 'yan isra'ila zai janyo mummunan sakamako a cewar ministan tsaron isra'ila yoav galand ya kara da cewa za su kai karin hare-hare a kan 'yan hutu nan gaba idan 'yan tawayen suka kuskura suka kai musu hari galant ya ce harin na hudai da kuma na zaman gargadi ga sauran kungiyoyin mayakan da ke samun goyon bayan iran a yankin gabas ta tsakiya da suka dauki alhakin kai hare-hare a kan isra'ila a lokacin yakin gaza Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya jaddada wannan gargaɗin a wani jawabi da ya yi ta talabijin inda ya ce duk wanda ya illata su to zai ga mummunan sakamakon abin da ya yi. Sojoji sun yi ta sintiri a kan titunan daka babban birnin Bangladesh a jiya Asabar, kuma gwamnati ta ba da umarnin a rufe dukkan ofisoshi da cibiyoyinta tsawon kwanaki biyu. bayan da aka kashe akalla mutane 114 a cikin wannan makon a yayin zanga-zangar nuna adawa da yadda ake raba ayyuka a gwamnati wadda ɗalibai suka jagoranta akalla mutane hudu suka mutu a cewar bayanan asibitoci a lokacin da aka yi gama a wasu yankunan daka a jiya asabar wurin da masu zanga-zangar suka fi mai da hankali inda kuma jami'an tsaro suka toshe hanyoyi domin aiwatar da dokar hana fita Gwamnatin Prime Minister Sheikh Hasina ta ayyana ranakun Lahadi da Litinin a matsayin ranakun hutu. Masu muhimman ayyuka na gaggawa ne kadai za su yi aiki. Dama dai tun a ranar Laraba aka rufe jami'o'i da kwalejoji a ƙasar. Ƙazancewar yakin basasar ƙasar miyamar ya haifar da karuwar munanan hare-hare a kan makarantu a cewar wata kungiya da ke sa ido a kan rikice-rikicen 'yan bindiga a yankin kudu maso gabashin nahiyar Asiya a cikin wani rahoto da ta fadda a jiya Asabar. Wani ɗan ƙasar da ya shaida lamarin ya ce hare-haren sun ƙara kawo cikas ga tsarin makarantar miyamar da dama ke fuskantar ƙalubale. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. sauraro sallama a gare ku tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. a cikin shirin na wannan makon za mu yi nazari ne akan matsalar damfara da sunan aiki ta yanar gizo da kira a wayoyin tarho. Lamarin da a wasu lokuta ana amfani da dabarun nuna sanayya a yayin kiran waya ko kuma su canza salo zuwa ga hanyar da akasarin mutane ba lallai bane su sani ba kamar yadda za ku ji tattaunawa tsakanin Malam Bashir da wani dan damfara da ya nuna shi babba ne a hukumar kwastam. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina gajiya gida. Ba gajiya gida. Kwana da yawa. Alhamdulillah ina ga zuba lamban ga wallahi daga an sace wancan waya ta ka dan murya aiwo eh mama ce ta turo min lamban ka okay ka fahimta eh tace ne in kira ka shi an to bari in kira ka in ji da na abun yake ne ne sunan ka sunan na Bashir Bashir wannan ta ga duk jaran ka eh ina da OND ina da BSc ka apply don custom din ne a ban taba yi ba amma ba dun tuni da ba ka ba kuma na faɗa mata ba yau ake eh, rigewa ka san halin mama ayyuka ke yi mata yawa sai hankalinta ya doku Allah zai ki okay wannan ba recruitment ba ne ba wai kuna nema ba ne kasan last recruitment an kubri da suka nema aiki da suka danda ba nasu ba da wanda ba su da cikakken lafiya eh, to ana maye gurbin su ne ni na ba damar mutum ko ne na ba kallai na guda biyu to na ba ta kuma mutum biyu ta ce ko biyu ne ina ɗaya. eh to shi gaskiya ya nuna baya da ra'ayi shi ya hasan je police. rahotanni sun yi nuni da cewa yan damfara suna amfani da dabarar jawo hankulan mutane da sunan daukar aiki a matsayin wakilan manyan kamfanoni da dandamalin sayayya hanyar ta yanar gizo baya ga amfani da sunan sanannun cibiyoyin daukar ma'aikata a madadin kamfanoni na asali da zammar raba waɗanda ba su ji ba su gani ba da kuɗaɗensu inda za mu ɗauki darasi da bayani na gaba. Salamu alaikum sunana Kabiru Aliyu Abubakar. Hakika irin wannan dafar ta faruwa da ni a lokacin na yi wata tafiya zuwa Kano. A nan da ya samu adireshin su ta cikin Facebook da suka turo da cewa mai son wannan aiki a wannan kamfani zai zama kuma wakilin su mai sayar da kayayyaki babban kamfani ne. To na shiga ja suka bukaci a sa suna lambar waya da email address wanda ta address ina na ina suka turo min da wannan amsar cewa a eh, sun selected dina sannan na wasu kuɗi kamar naira dubu goma da lokacin na sa suka turo da wannan kamar agoguna da suke wanda sun yi postin ɗinsu zuwa kamar wani link da suka bani ta wannan link ɗin ne na tura sai aka turo min da kamisho dina wanda ga cewa an ƙara mun dubu biyu akan dubu goma nan wanda har ya kai ga wani abokina na kira shi da Allah ya ƙara mun kuɗi zan sa akwai wani business ne dan ban fayyace masa ba Mai turo min na sa wanda shine kuɗin sakawa kusan dubu sittin da biyar da wani abu naga kawai duk kuɗin da nake sawa ba account ne irin na wani babban banki ba haka da muke amfani da shi a nan Najeriya irin First Bank ko GT sauransu irin wannan wallet account ne wanda ba wani banki ko branch zaka je ka kai wannan karar sai zaman to kwata-kwata lambar tasmar suke kira na ta kulle ba na samu duk wani yunkuri da zan yi tunanin cewa ta hanyar da zan bi ta inda da kuɗi na abin ya fuskara na shiga dimuwa sosai alƙalaman ƙididdiga a yanar yanar gizo sun yi nuni da cewa kusan kaso 80 cikin 100 na ayyuka da ake tallatawa a Najeriya musamman ta yanar gizo ko kiran waya daga masu damfara suke fitowa sakamakon matsalar rashin ayyukan yi da ya zamo ruwan dare tsakanin matasa wanda 'yan damfara suke amfani da wannan yanayin son samun aiki ga matasa masu nema su cuci jama'a a yawancin lokuta ma suna kiran wayar tarho a matsayin ma'aikatan banki su yaudari mutane su sace musu bayanan sirrinsu wanda ka iya baiwa 'yan damfara farar damar kwashe dukkan kudaden mutum a asusun ajiyar banki kamar yadda za ku ji bayani. Sunana Muhammad. An taɓa kira na aka ce in zo daga cikin transaction ke a banki an samu riba in zo manaja yana nema na saboda haka yanzu fonon kafin in zo suna buƙatar in tura musu da bibiyar namba dina da aka wasu details da aka suka ba suke so in tura musu na ce musu ai shi manajan da ya ce muku yana buƙatar gani na duka wani aure yana da su kuma zai iya baku so tun daga nan sai ya kashe wayafai kare kina ba so suna da target kala kala ko bangaren banki ko bangaren business sanka wani bangare can duka za su yi amma an Allah tsare ka shike da addu'o'i da sauransu. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma lokaci yayi da za mu ji daga bakin kwararri a sha'anin tsaro na zahiri baya ga na yanar gizo wato Malam Kabiru Adamu wanda zai fara da bayani akan dukan bangarorin biyu. Wato kamar yadda ake da matsaloli na tsaro zahiri a bayan ƙasa to haka ma yanar gizo ake da matsaloli na tsaro tsaro wato akwai wani sabon farni na tsaro wanda ake ce ma cyber security ma'ana tsaro wadda ke da nasaba da yanan gizo to wannan sabon farnin gaskiya yana da faɗi sosai kuma saboda faɗinsa ya jawo ababe da yawa cikin ababen nan da ya jawo har da irin wannan damfara da amfani da waya da dai sauransu kuma dalilin da ake ganin haka kusan abu wanda ya fi muhimmanci aiki shine rashin bayanai akan waɗanda suke amfani da shi yanan gizon da waya da kuma ah, misali ma bayanai na shin wani ne dan kasa abinda ake ce ma national identity to yadda ake da national identity na bayani na shin wani ne dan kasa haka ma ake buƙatar bayani na shin wani ne ke amfani da yanan gizo ko wani ne ke amfani da wayoyi to waɗannan abin kika hada su uku yawancin matsalolin tsaro da muke da shi a ƙasa gaskiya tana da nasaba da waɗannan akwai ababe da suke tattare da wannan to amma idan kika tsaya akan waya wayannan guda uku kawai lalle kusan za a ke kashi tamanin na matsalolin tsaro da kuma rashin magance matsalolin tsaron yana da nasaba da su idan muka je ga damfara wanda ake amfani da waya in na farko shi wanda yake damfaran ya dangana ne akan cewa ba za a iya gano shi ba dan duk laifin da za a yi na tsaro ne idan mutum ya san cewa za a iya gano shi za kuma za ta kama shi ta hukuntar da shi za shi yana tsare tsare gare shi. Shin waɗanne irin matakai kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka a irin wannan yanayi? Shin me ya kamata gwamnati ta yi? To na farko shine ta samu na'urorin wanda zai bata dama ta ringa sa ido ta ringa tatsan wayannan bayanai lokacin da aka samu yanayi wani ya amfani da waya a iya gano shi ina yake a kuma iya bibiya ta na kamawa ne a hukuntar da shi a hukuntar da shi baya ga haka shine tabbatar da cewa an cika dama da take da shi na daukan bayanai na dan kasa hukumar take dauka wato nisi kenan ta tabbatar da cewa ta kai ga dukkan kowane dan kasa ana da bayanai abu da biyu tattare da wannan bayanai akan shin wake amfani da waya a kasa bayanan da ya kamata ya zan kamfanin dauka duk. su dauka wanda bai ba da bayanin kanshi a kashe wayarsa ya zan bai da dama na shiga kuma yanzu akwai dama duk lokacin da aka sace waya mutum ya faɗi cewa an sace ka ya zan ana tilastawa an rufe waya ma'ana duk wanda wayar ta bata hannunsa ka zan gwamnati ko hukumomi suna da dama su rufe wayan ba wai a bari ba wani yana amfani da waya ba tare da misali shi ya mallaki wayan ba abu na karshe shi ne tabbatar da cewa akwai bayanai na duk wani wanda ke shiga yanan gizo yana amfani da shi to nan duka idan gwamnati ta yi zai taimaka mata me kake ganin ya kamata al'umma ta yi a nata bangare muka zo ga jama'a shin shi ya kamata mu yi don mu rage kasancewa mun shiga hannun wayannan 'yan damfara na farko misali da zan akwai horo da sanarwa da faɗakarwa kan shi wannan farin na tsaro da ake ce masa ba security ya zan ababen da ke faruwa ana sanarwa kowane ɗan ƙasa ya san wani irin laifuka ne ke faruwa a yanar gizo din abu na biyu shine sanarwa ta hanyar da za a iya amfani da na'urori da wayannan wayoyi tafi da gidanka da dai sauransu duk wani abu wanda za ka yi amfani shi shiga yanar gizo ke zan kasan yadda za ka yi amfani da hanyar da take in gida ne akwai matakin da za ka dauka in kamfani kake da shi akwai matakan da za ka dauka in kuma misali wuri sai shi wato public space shi ma akwai shawarwari da yawa wanda ake bayarwa don ya zama akwai tsari wanda za ka bi ka taimaka ma kanka taimaka ma al'ummar da ke wurin don shi matsalar wannan abu na tsaro wanda ke nasaba da yanayin gizo idan aka samu aka bari ya kusa guda ɗaya ko yana iya zagayawa ya je wurare da yawa ko shi yasa hana shi shine abin da ya fi muhimmanci kuma faɗakarwa da bin hanyoyi misali na inganta amfani da wayannan kin ga facebook da su instagram da sauransu duk in kana amfani da su tana baka dama ka ga matakai na inganta tsaro na amfani da su yanzu wani shawara za ka ba wa masu sauraro in har kana da kamfani ko kana amfani da irin wannan yanar gizo to ya zan kai kira wanda ke da sani akan farnin ya zo ya baka shawara yadda ka kare kanka da kuma yadda za ka rage shiga hatsari mu yi kokari duk wanda misali mu yarda da shi ko mu san shi ba ya ba mu shawara kan abu dangane da daukan aiki ne ko menene to ai ta san san ka dawo matakai na tabbatar da shi mutumin nan na kwarai ne kafin ka bi abin da yake cewa ka yi ko a turo maka yi wani ah, abin da muke cewa link da turanci ka danna ba tare da ka sani ba ko tuna a turo maka ka yada ba tare da ka san shi ba turo maka ba to dukkan wayannan ababen dama ne wayanda su wayannan wanda suke amfani da yan bidiyo don laifuka suke amfani da shi a da kai dai sai mun je mun koya mun dau matakai mun rage damar da muke da shi na ba su da rafi har sai ta zo su shiga sai abin da suka ga dama yadda ka san duniyar zahiri za ka dau matakai don kare gidanka ka sa ko kasa windo di kasa bobla pru pru hakama ene alƙalman ƙirdiga sun yi nuni da cewa mutane sun yi asarar dala biliyan goma zuwa ga masu zamba da su don samar da aiki a duniya cikin shekarar 2023 kadai. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka sai kuma bakin da suka kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Halima Abdulra'uf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla yanzu yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. ku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki. suna na Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan mahimmancin kula da lafiyar baki da kuma haƙora. Thank you.

Masana lafiyar baki da haƙori sun tabbatar da cewa samun lafiyar baki da haƙori yana taimakawa wajen jin daɗin rayuwa, ƙwarin gwiwar yin magana a ko'ina, tauna da jin ɗanɗanon abinci, har ma da yin murmushi a yanayi ko kuma lokutan da wani abu ya faranta rai. Haka kuma idan ana wanke baki yadda ya kamata tare da tsaftace shi wajen cire abinci da kan makale a haƙori, hakan yana taimakawa mutum ya tsufa da haƙoransa. A dalilin haka ne yasa masu ruwa da tsaki da ƙwararru a fannin lafiyar baki da haƙori na Najeriya suka gudanar da taro don ƙaddamar da wasu takardu da ke kunshe da manufofin kula da lafiyar baki don kawar da cututtukan baki musamman cutar noma da ake kira gauɗe da ke addabar tsoka ko kitsan da ke jikin kumatu. Dr. Mustapha Juma Abubakar na ma'aikatar lafiya ta tarayya a sashen kula da lafiyar baki da kuma haƙori ya yi ƙarin bayani game da jadawalin da suka takaddamar. muna da kundi irin wannan amma tun shekarar biyu wanda kuma muka lura cewa akwai sababbin abubuwa da suka bijiro wanda yake ya kamata a ce su ma sun shiga cikin wannan jadawali namu domin ya taimaka wajen kawar da wannan cuta a najeriya so saboda haka nan muka gayyaci masu ruwa da tsaki kamar su hukumar lafiya hukumar nani da su hukumar msf da kuma sauran waɗanda yake development partners dinmu ne muka zauna aka ƙara wannan jidawali da kyau aka sassa abubuwan da ake gani za su taimaka wajen wannan yaƙi da wannan cutan sannan kuma ba ita cutar noma ba mun kuma ƙara kawo kundi na kula da lafiyan hakori da baki a najeriya wanda yake muna sa ran gwamnatocin jihohi da sauran hukumomi da gwamnatin tarayya duka za su yi amfani da shi domin tabbatar da an samu ci gaba wajen kula da lafiyan baki da kuma lafiyan lafiyar hakora insha Allah. Ya ya kamata ma a kula da lafiyar baki ne? To kula da lafiyar baki abu ne mai faɗi sosai fiye da yadda yawancin mu muke tunani. Sama dai shi kan shi amfani da man wanke baki da broshi da safe da kuma dare yana da mahimmanci sosai domin shi yana ba da kariya ga cututtuka da yawa amma dole sai mu ta amfani da shi man bakin wanda yake ya dace a yi amfani da shi wanda yake kungiyar likitocin hakora sun yarda cewa eh, lalle man bakin ba shi da illa sannan kuma shi kan shi brush din ya kamata mutum ya je asibiti a bashi shawara yadda wani irin brush zai yi amfani da shi kada ya dauki brushin da maimakon ya wanke mashi baki kuma sai ya dinga ji mashi ciwo yana yana gurje mashi dasa shi da sauransu shin dukkanin man wanke bakin da mutum ya saya kowanne ma ya yi ko kuma akwai wani wanda ku likitocin haƙori musamman ma kuke ba da shawaran a yi amfani da shi akwai kungiyar mu ta likitocin hakora ta najeriya wanda yake su suke tantance duka man da ake amfani da shi wajen wanke baki zaka ga a mai din zaka ga an sa wannan man bakin ta ya sa masa halewan kungiyar likitocin hakora ta Najeriya amma wancan an rubuta shi so ya ga an ce endorsed by Nigerian Dental Association to a likitance muna ba mutane shawara su amfani da waɗannan mayuka na wanke baki wanda yake kungiyar likitoci na ƙasa sun yarda sun sahale masu sun yarda da sahihancin su saboda sai an duba an yi gwaje-gwaje sannan za a ake yarda da wannan ba haka kawai bane idan mutum ya kawo man baki kawai za a ce yana da kyau ko bai da sai mun duba an yi an tabbatar cewa eh lalle man nan yana da duka abubuwan sinadaran da ake bukata wanda za su ba da kariya ga shi hakora da kuma dasashi sannan kuma an tabbatar ba shi da sinadaran da za su kawo ciwon daji kamar misali wasu sinadarai suna da iya kawo ciwon daji wasu suna iya lalata hakori su kawo zaizayin dasa shi da kuma lalata shi kan shi hakorin su rage wannan sinadarai da suke sa ma hakori ya karfi sosai an tabbatar ba wani sinadari wanda yake ba shi yana da illa ga hakori sannan kuma an tabbatar cewa duka sinadaran da ake ake bukata wadanda suke taimaka wajen kula wajen tabbatar da lafiyar haƙori da sasashi da kuma duka abubuwan da suke a cikin bakin mutum suna a ciki. To yanzu bari mu dawo kan ita wannan cuta musamman ma da ita ce abin damuwa ita cutar noma wanda a wani bangaren hausa ake kiranta da gauɗe. Kamar kuma akwai karancin wayar da kai ita wannan cutar shin yaya alamunta yake suwa tafi kamawa to noma kamar yadda muka sani a cuta ce wanda ake kira ciwon gaude wasu ana kiranta ciwon zaizayen baki cuta ce wanda yake ta taso daga kasashen turawa ne tun lokacin da aka yakin duniya na biyu mm. ana aka fara ganinta saboda rashin abinci da rashin tsafta da sauransu da kalubale da ya shafi mutane a can a daga nan aka fara samu to amma a hankali su saboda an samu ci gaba akan harkan lafiya da kuma harkan tattalin arziki sun riga sun yi kokari sun kau da wannan cutar su yanzu ake sai abin ya tattalin ya an fi samu a nan kasashen afirka kasashen afirka kuma akwai yadda ake kira soft saharan uh, african noma belt da turanci so wannan inda najeriya tana ciki najeriya kuma an fi samun ma ita wannan ciwo a arewa maso yamma kamar sohin sokoto kebbi zamfara katsina kano kaduna amma ana samu a ko'ina a najeriya don da ma imani ba a samu a arewa maso gabas amma da muka je jihar ebonyi sai muka samu mun samu masu noma din fiye ma da yadda muke samu a arewa maso yamma alamunta yakan fara ne daga ciwon dasashi idan an taba yi jini sai ya zo a hankali ya dinga cin dasashi ya cinye naman da yake a dasashin kuma a hankali in ba abin da aka yi sai ya furma wannan kuncin mutum daga nan sai ya ci gaba da tafiya ya bata duka naman da yake abin na wanda muke kira soft tissues in ya bata kuma ya je ya ci kashi daga nan sai ya zo ya lallata gaba ɗaya fuskan mutum sai ake samu ake kira facial deformity sannan kuma wannan cuta ta kama yaro da cikin ɗan lokaci kaɗan tana kashe mutum saboda sama da kashi casa'in na yara da suke kamuwa da wannan cutar suna mutuwa cikin sati biyu zuwa uku so wanda suka samu suka yi surviving su suka tsira shine za su kasance suna da wannan deformity din kamar yadda na lissafa maki so shi kuma yana bukatar dole sai an yi tsaya an yi aiki wanda za a yi wanda muke kira reconstructive surgery an yi an kara samo an kara wannan gina waɗannan wuraren da suka lalace na fuska an gyara mashi gyara sosai aiki ne wanda yake na bukatar kuɗi sosai amma muna da ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda suke taimakawa wajen gana an yi wannan aiki ba tare da ma iyayen yara sun kashe ko sisi ba me kuke yi yi domin ganin cewa mutane sun samu wayewar kai matuƙa domin in sun fara ganin wannan alamu a ɗauko yaro a zo da shi asibiti. A nan ma'aikatar lafiya ta tarayya muna zuwa jihohi jiha-jiha mu tara masu ruwa da tsaki a akan kiwo kan harkar kiwon lafiya tun daga matakin farko da malaman haƙura na wannan jiha din da kuma shugabannin al'umma daga kowace lokal gamman da kuma shugabannin masu maganin gargajiya saboda mun fahimta lallai suna da muhimmanci sosai da kuma mutane masu kawo rahoto akan cututtuka wanda muke kira community disease surveillance officers da kuma mutane eh, masu wayar da kan mutane wanda suke aiki wanda nowa wato community mobilization officer daga kowane local gama muka tara su muka nuna musu hotuna da yadda cutar nan take ci gaba da yadda abin nan kuma nuna musu in an ga cutar yadda ake yadda za a yi reporting sannan muna creating reporting platform na whatsapp misali inda an ga mai cutar za a ɗauki hoton shi a tura mu kuma likitoci za mu duba mu rarraba a tsakanin mu tabbatar cutar ne to da zarar an ga wannan za a aika a kawo yaron har asibiti tun daga kawo shi da gida har asibiti har aiki har mai da shi ba a ba da ko sisi ma'aikatan lafiya ta tarayya da kuma waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu suke ɗaukar nauyi idan muka horar da waɗannan mutane na ke faɗi maki mukan aika su su koma waɗannan ƙananan hukumomi da gundumomin su ma su horar da sauran mutane kuma su muna raba posta in muka je mukan waɗannan posta posta din mukan bada a sa a masallatai a sa a majami'oyi a sa duka inda ake taron mutane suke taruwa a sa yadda za a tabbatar cewa mutane sun fahimci cewa wannan cuta ba ciwon daji ba ne ba kuma ciwon aljanai ba ne ba wani abun da ya sharuwar abun kunya da wani ya yi ba ne so kuma alhamdulillahi mutane sun fara ganewa mutane suna kawowa ana zuwa yanzu haka muna da asibitoci ofisoshi guda biyu ɗaya a sokoto wanda yake shi ma da gwamnatin jihar sokoto da kuma waɗannan ƙungiyoyi wanda masu zaman kansu waɗanda suke taimakawa da gwamnatin tarayya duka ake haɗuwa ake wannan aiki a sokoto sannan kuma a nan abuja ma an buɗe wani sabon asibiti ana yi masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. mai suna Pastor Simon A.S. Sakatare Makam na arewa ta tsakiya kar maganar mu ta yau yana cikin littafin matthew sura biyar aya biyar ya ce albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya to tawali'u ita ce hakuri wato mu zama masu zaman hakuri mu zama masu hakuri da juna da iyalanmu da yanwaninmu da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa an ba tare da hakuri ba ai allah ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu in ba don haka ba da ya halakar da duniya hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sha romo to duniya da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri mu zama masu kaunan juna mu zama masu gafartarwa shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa a gidajenmu in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba so ina roko masu bi mu za masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwanninmu da abokananmu da da muke mu za masu hakuri da isa almasihu shi ma mai hakuri ne kuma an ba mu hakuri da junanmu ba ba za mu samu ci gaba ba domin allah karan kansa hakuri yake da mu A hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sha romo to ina roko ku mu za masu hakuri mu za masu son zaman lafiya domin wannan kasan mu ya samu ci gaba allah ya taimake mu na gode allah ya bishe ku duka wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc na zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie ladis gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku wuni lafiya